الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرس دمك كرنت لتاه مختصصة البخاري wato a tajiridu tsarih za mu دليل yau darsi na كتاب za mu kammala kitabu fada'il al-madina wanda shine karshen babin da ko kitab da muka tsaya a kai hadisin da muka tsaya shi ne inda mala ya ce baban aisha ta radiyallahu anha wannan ne hadisin da muka tsaya inda mala ya kawo hadisin aisha Allah ya kara mata yarda qalat take cewa lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madina yayin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iso garin madina wa'ika abubakar wa bilal radiyallahu anhu da abubakar sai na abubakar da bilal wa'ika ma'ana zazzabi ya kama su fakana abubakar ne akhadhathu al-humma yaqul shi sai na abubakar lokacin da yake kwance yana zazzabi idan zazzabi yi masa zafi ya kulu sai ya rika cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na alihi yace kullum ri'in musabbahun fi alihi kowane mutum yana waye gari a cikin iyalansa wal adana adna min shiraki na alihi amma mutuwa ta fi kusa gare shi fiye da igiyar takalminsa mana yana bayyana cewa mutum zai waye gari a cikin iyalansa amma mutuwa tana dab da shi yanzu nan zai iya tafiya yana faɗan wannan baiti wa kana bilal idza uqliya anhu al-umma shi kuma bilal radiyallahu ta'ala anhu idan zazzabi ya rufe shi sannan kukule a anhu zazzabin ya janye ya dan samu sauki ya rufa wa hu ya kun sai ya daga muryarsa hu ma'ana muryarsa ya yani sautahu sai ya daga muryarsa wa ya kun sai ya rika cewa ya kun yana cewa ala laita sha'ri hal na laylatan biwadin wa hauli idkhirun wa ya yace ala laita sha'ri yana faɗa wannan baiti yana ta ya kai suna al'adun na lailatan shin akwai wata ranar da zan kwana a wani kwari wa hauli iskirin wa jalilu kewaye na kuma a wannan kwarin akwai ciyawa ta iskir da jalil duk wannan sunan ciyawa ne nau'i na ciyawa da ke makka iskir da kuma jalil wana yana kewar makka yana ta ina ma a ce in waye gari a makka na kwana kewaye na akwai iskar wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majannatin yace shin wata rana za ta zo da zan je in sha daga ruwan majanna wa hal yabdu walli shamatin wa tafiru kuma ina ma a ce in waye gari in na daga kai in ga duwatsun shama da tafir ana bayyana kewarsa da makka kala sannan sai yake addu'a yana ce Allahumma al'an shaybata bin rabi'a ya Allah ka la'anci sheba dan rabi'a wa utba ibn rabi'a da utba dan rabi'a wa umayya ibn khalaf ya Allah ka la'anci umayya dan khalaf kama akhrajuna me yasa yi wannan la'anta sai ba dalili kamar yadda suka fitar da mu min arzina daga garin daga kasar mu ila ardil zuwa wata kasa mai annoba da wuta ba da ita ba saboda makka yanayinta ya sha bamban gaba ɗaya da madina kowane yanayinsa daban to su mutanen makka da suka yi hijira suka zo madina sai suka dinga yin zazzabi to shine bilal radiyallahu ta'ala anhu yake yake bayyana wannan cewa ta shi da na abubakar kewa ta makka kuma bilal sai yake la'antar waɗannan manya-manyan mushirkai su ne da rabi'a da utba ibn rabi'a da umayyar bin khalaf waɗanda suka yi tsayin daka sai sun fitar da mummune daga makka yace kama akhrajuna min arzina ila abdul waga suka kamu inda ake da eh, wato yanayi na zazzabi da musa ba kuma kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi da yake irin halin da suke ciki sai addu'a sai yace Allahumma habib ilaina almadina ya Allah ka sanya mana kaunar garin Madina ka hubbina makka ta aw ashad irin yadda muke son makka ko ma fiye da haka ka sa mana kauna da san Madina kamar yadda muke san makka ko fiye da makka Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi ya Allah a wannan gari na Madina kai mana albarka cikin sa'inmu na awo da kuma mudunmu na awo wa sahiha lana ya Allah ka inganta wannan gari na Madina gare mu ma'ana ka tafiyar da wannan larura ta ciwo wankul hummaha ila juhfa ya Allah ka ɗauke zazzabin da ke wannan gari zuwa juhfa can wani gari juhfa قالت نعنائشة تشي وقدمنا المدينة وهي أوبه أرض الله لوكة نمكة قولا مكدا مدينة تاكسا شي مكي أنن النوباء شكين قصر الله معنى ذو بسنجة إرم ونشي وشيسي وشمبا سيسك ذو مدينة شكي تشيو تشي قساشي من النوباء قالت تشي فكان بطهان يجري نجلا آه واتواني abin nan idan ruwa yani ma'an ajinan wani idan ruwa buthan a wani waje buthan yana fidda ruwa wato yana hukugo da ruwa shi wannan buthan din yajri najran yana hukugo da ruwa yana gudana dake ce ai mutaghayyiran bamuhu wa rihu wa kana kana yani sayyi'an fi kasratil ba. wato wannan tana faɗa cewa wannan ruwan shi yake sanya saboda mutane shi suke sha suke amfani kuma a nan suke samun a wannan ciwo zazzabi da wannan ciwo ciwon da suke samu sai take cewa lokacin wannan ruwan yana gudana kuma wannan ruwan yana fitar da ko wannan idanun ruwan yana fitar da ma'an ajinan ai mutazayyiran da fami wari kuma shine sababin wannan annobar wannan ruwan da yake gudana a wannan da ake diba ake amfani na na ta take ba da labari wani hadisi kamar yadda muka gani hadisi na karshe a wannan babi da yake bayanin falalar garin madina ko kitab da yake bayanin falalar garin madina ya kawo mana labarin sahabbai da suka yi hijira daga makka suka kawar zuwa madina da kuma irin abin da ya same su a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina ranar litinin a rana ta goma sha biyu a watan wato rabi'in al-awwal da ya zo ko kuma watan da shine aka fara lissafin watannin hijira shine muharram ke domin daga daga daga hijirarsa aka fara lissafi saboda ka ya zo garin madina ma'ana sun yi hijira da suna maka sannan sahabbai suka biyo bayan su bayan sun zo garin madina sai ya zama kuma madina tana da annoba tana da annoba zuwan madina hijirarsa shine aka fara lissafin tarihi sai zama wannan annoba ta addabi sahabbai har ake nana ta take ba da labarin yadda sai na bakar da bilal suka kwanta suna zazzabi sai na bakar allah ya kara masa yadda ya kasance in zazzabi ya yi masa zafi sai ya rika maimaita wannan baitin yana ta kullum rihin musabbahun fi ali duk mutum zai waye gari a cikin iyalansa wal mautu adna min shirakin ali alhali mutuwa tana kusa da shi fiye da igiyar takalminsa ma'ana mutum yana da wani cikin iyalansa alhali bai san yaushe zai mutuwa za ta ɗauke shi ba saboda zazzabin yana jin kamar a ciwo ne na mutuwa ga mutum a gida amma jiran mutuwa yi yana nuna irin yadda zazzabi ya yi masa zafi shi ko bilal sai na gamar yasa yana kewar makka yana cewa ala yadda shiri hal abitan na lailatan ina ma a ce in kwana a wani dare biwadi a wani kwari tunda makka a cikin kwari da wadi ne haule iskarin wa dalilu kewaye na ga ciyawar iskar da dalil ya ce wa al'arijan yawon miyaha majinnatin ina ma a ce wata rana in je wajen wannan idanun ruwa na majinna in bi ba in sha wa hal yabdu walli shamatun wa tafilu ina ma a ce in waye gari daga kai in hango waɗannan duwatsu biyu na shama da kuma tafil yana kewar makka sannan bayan ya yi wannan sai ya ya ci gaba da yin addu'a ga waɗanda suka aya sai sun fidda mummune daga makka manya-manyan mushrikai su ne wanda yake Allah ya la'ance su zai ce Allahumma an ce ba tabar rabi'a wa tabar rabi'a wa mai min khalaq waɗannan guda uku suna jagororin da suka sa suka matsa lalle sai da aka bar madina lalle sai da aka bar madina suka hana mummune zama to sai sayyidina bilal yake addu'a yana la'antar su sai ya faɗi dalili yake cewa kama akhrajuna min arzina yadda suka fitar da mu daga garinmu muna son makka muna san makka amma karfi da yaji suka hana mu zama ma'ana suka rika cutarwa har sai da aka fita aka bar musu garin sai yake ila arzi alwaba muka zo garin da yake da annoba saboda wannan zazzabin da ya same su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'a ga makka ga madina sai ya addu'a saboda duba da halin da sahabbai suke ciki na ciwo da kuma damuwa sai ya ce ya addu'a yake Allahumma habib ilayna al-Madina ka hubbina Makka ta awashin ya Allah ka sa mana kaunar garin Madina yadda muke son Makka ko fiye ma da haka sannan kuma sai ya addu'a yake Allah ya albarka a mudu na wannan gari uba Allahumma barik lana fi madinatina Allah kai mana albarka a wannan gari namu na Madina ko Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina ka yi mana albarka cikin sa'inmu da kuma mudunmu sai ya ce wa sai halana kuma ya Allah ka inganta mana wannan gari ka ba ka ba mu lafiya a cikinsa sai ce wankul umma irin jufa ka ɗauke annobar daga cikin gari ka mai da ita jufa wani gari ne can gefen bakin gefen ruwa gefen wannan ke maliya inda ake yin miƙashi na mutanen sham da misra can gefe sai Allah ya ɗauke annobar ya kai ta can kuma sai Allah ya mai da garin Madina gari wanda yake mai lafiya ya dauke annobar daga nan saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na na ita Allah ya kara mata yadda tana ba mu labari yadda lokacin da sahabbai suka yi hijira abin da ya kasance na ce wata ce sai da suka yi kuma Allah ya dauke musu wannan da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi hadisi na makaranta yana nuna falalar sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda shi kaga bai nuna wata da ta yana son makka amma bai nuna kewansa ga makka ba sai yake bayanin yadda dan adam zai rayu kuma mutuwa tana kusa da shi sai yake tuna mutuwa yake tuna mutuwa shi ko bilal sai yake bayyana kewarsa ga garin makka kuma har yake la'antar waɗanda suka zanto sababi wajen fitar su daga makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi mun ji addu'a ga wannan gari mai albarka wanda da shi aka cika malam ya rufe babin da shi shine cewa manzo Allah ya wa Madina addu'a ya ce Allah ya sanya ƙaunarta a zukatan sahabbai waɗanda suka yi hijira ya zanto ƙaunar madina ta zanto irin yadda suke ƙaunar makka ko ma fiye da haka mm. kuma hakan ya kasance madina ya zama ba iya su ba kowa ma saboda wannan albarka addu'a yana ƙaunar wannan gari mai albarka yana ƙaunar wannan gari mai albarka kuma mun karanta a baya duk wanda yake kyamar madina ko ahalin madina to ba mutumin kirki ba ba mutumin kirki ba ah, imamul aini Allah ya masa rahama da ya kawo wannan hadisi yace fi raddun da sufiya a wannan hadisi akwai raddi ga sufaye wasu daga cikin su iskaluwan suke cewa innal waliya la tatimma lahu alwilaya wai wali ba ya cika waliyi illa idza tamma lahu rida wai sai ya yarda bi jami'i ma da zalabi duk abin da Allah ya jarabe shi inda wali ne cikakke to sai ya yarda da shi wala yadullah fi kashi zalika wai kuma ba zai nemi Allah ya yi masa ba ba ne ce to ga shugabannin waliyi to sun roki Allah saboda haka karka ce wai kai wani wali ne ka ka rudu kanka ka samu ciwo ka ce zan jira a kai addu'a ga manyan mutane ma suna addu'a saboda haka amma in ka ce kai wali ne za ka ce a kai baka bukatar magani ba addu'a shi kenan yayi shi ka zauna ai abin nan ne ko matsayi matsayi ne sai a sa ma ido har mutuwa ta zo ta yi gaba da shi ai ba wani abu eh, in ma'ana in ka yadda kai wali ne babu damuwa kai kai zaman ka da ciwo ba sai ka roki Allah yayi wa ba sai ka je asibiti ba ko ba haka amma su suna gani wai idan mutum ya nemi magani ko ya addu'a wai ya tauye wani takarsa wai bai za da a fale ta filo ya cika mai wani yayi addu'a to ya tauye wani saka a'a ga waliye manya manya sahabban manzon Allah su ne waliyai na kan gaba suna roƙon Allah ya yi wani dukkan cuta da damuwa suna roƙon Allah fatahi na duniya suna sa kayayyaki masu kyau shi ma jagora shugaban sallallahu alaihi wasallama in ya zo ya ga kunya akan abin nan tana zabalbala ce ce mai a ciki a ce a nama aka ce to a zuba mana kaga shi ma yana cin nama zuhudu shi ne ka gode wa Allah ka tsaya inda kake shi ne zuhudu kar ka wuce iyakarka abin da ake nufi san duniya shi ne ka tattaro abin da ya fi abin nan a matsayin amma an ka yadda da matsayin da Allah ya ma to kai sunan ka zagi ka ci zakka ka sha romanka ka sa rigarka mai kyau duk sunan ka mai gudun duniya amma ba in ka tsaya iya daidai matsayin ka amma idan ka ce kuma sai ka yi fiye da inda Allah ta nan ne matsala domin wannan zai tunkuɗa ka kuma ka rufe ido watakila ka fada aron watakila ka yi kamanta ma da lahira to wannan ce matsala saboda haka sufanci na gaskiya shine takawa da bin Allah da kuma godiya bisa nimomin Allah da kuma riko da abin da Allah ya yi wa bayinsa ni'ima ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi wa tayyibat min ar-rizq tayyibat min ar-rizq sai ce kul huwa lil ladina amanu fil hayati Allah ya yi wannan din ni'imar da ya duniya don masu imani bambane ba wai an yi ne don waɗancan ba a'a mummuni yana dama ya ya riki duniya amma gurgudan yadda kuma ba zai manta da lahirarsa ba wannan imamul aini ne ya faɗa ba ne na kawo baka kuma da tabar za ka <laughs> ko ba haka ba sannan ya ce wafi hujja ce a cikin hadisin akwai hujja a abin mu'tazila ga wasu mu'tazilawa dan alqailin wanda suke cewa bi Allah fa'ida fi du'a ma sabitul qadari wai ba bukata kai addu'a tun da kaddara ta riga ta wuce an riga an gama ta a'a ai to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ko ba haka ba kuma shi karantar da mu muka san kaddara saboda haka addu'a ba ta cin karo da ni da kaddara domin ita kanta addu'a ibada ce ibada ce kuma an koya mana Allah ma ya kira ni addu'a qala rabbukum ud'uuni astajib lakum to kaga idan shi ubangiji ta Allah ce ku roke ni ku yi addu'a to kuma ka ce ba za yi addu'a ba ka ce aikin da an riga an gama kaddara ba addu'a Allah da ya rubuta kaddara shi kuma yace ni addu'a saboda haka yin addu'a abu ne mai kyau roƙon Allah da neman taimako da tallafi da agaji da gare shi an gane ku ya ce fi an Allah ta'ala ba mumini an yas'ala rabbahu sihhata jismi wannan ya nuna mana wannan hadisi babu ne kan muni in ya game da rashin lafiya ya ciwo kan Allah Allah ya ba shi lafiya wa zahab al-afati Allah ya kusan masa duk wani ciwo idan da bihi a kaswali yau da riski kamar da yake roƙon Allah yake roƙon arziki haka ya roƙi lafiya an gane ko eh, yace walaita fi du'al mu'min wa ragbati fi dalika ila Allah lawmun wala qadam fi dini roƙon Allah baya baya cin karo da imani da ake an gane ko malai ce kitabul shaumi bayan ya gama da littafi da yake bayani wato ya kammala ainihin kitabul hajj da kuma fada'il al-madina sai shiga azumi wanda shine na a ƙarshen rukuni daga cikin rukunan musulunci ya ce kitabu saumi littafin da zai bayani akan azumi ma'ana zai bayanin hukunce-hukuncen azumi sai ya ce asaumu da asaumu da asiyamu duk abu ɗaya ne an gane ko za a ga a cikin hadisai za ka ga wani wajen an ce asiyamu wani wajen an ce asaumu dukkaninsu abu ɗaya ne masdari ne na sama ya so sauman an gane wasu yaman yana nufin azumi to da larabcin an ce asiyam ana nufin kamewa shine asiyam da larabci a lugha kenan al kamewa gabarin me gabarin magana gabarin ci gabarin sha duk ya shiga me al ya shiga imsak kamewa kamar yadda Allah ya bada labarin na Maryam tace inni na lir-rahmani sauman sai tace falan ukallima al-yawma insiya kaga ta yani ta kame gabarin zance sai ta ce nazartu rahmani sauman na yi bakance ga Allah rahman cewa ba zan yi zance ba kaga ita a nan da take son tana kun kamiya gaba da magana a shari'a kuma azumi mun sani shine a imsak anil akli wa shurbi wal jima' kamiya gaba da ci da sha da biyan bukata ta iyali wa ma huwa mulhaqu bihi da abin da yake aka ake iya riskar da shi da waɗannan da abin da yake daukar matsayin ci ko matsayin sha ko matsayin biyan bukata dai ya shiga wannan kaga matsayin ci da sha kamar drink sha mu a zamanin nan abinda ake sha mara lafiya ruwa kaga ya madadin ne yake abinci ko a sa masa iya eh, abin nan roba ta hanci ana ana dura masa abin kaga ya ci abinci tunda dama an ce a dakata gaba da ci da sha to da ba ya sa a baki ya taura ba amma dai ai yayi abin da yake madadin ci da da sha ko ko mutum ya yi istimla'i misali fitar da bani da gabansa da nufin jin daɗi kaga ya yi abin da yake daidai da me daidai da jima'i ma'ana wa'annan duk suna bata azumi kamewa ne gabarin waɗannan baki daya min tulu alfajiri ila ghurubi shams tun daga fito alfajir har zuwa faduwar rana azumin watan ramadan shine azumin da aka farallanta a shekara ta biyu wanda duk aka wajabta al'umma a cikin alkur'ani ya yi ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum Tattakun kafin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito yana yin azumin ashura kuma yake duk ayi kuma an rawaito yana yin azumin kwana uku a kowane wata bayan lokacin da ya hijira kenan amma ba a wajabta azumi ba ce da wannan aya ta bakara da muka karanta a shekara ta biyu Allah ya da azumi ya zama ɗaya daga cikin rukunan musulunci da aka wajen akan duka musulunci mana ya fara kawo babu yake babu fadlin a tsawon babu da yake bayanin falalar azumi zai bayani akan falala ta yin azumi a sai ta nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu da hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-siyamu junnah hmm. azumi garkuwa ne fala yarfud wala yajhal mai azumi kada ya rafasu ne basa kada ya wauta aljahl ya wani wa ini murun qatalahu shatama wa in wani mutum katala yana yi faɗa da shi aw shatama ko ya zage shi ko ya aibanta shi falyakul yace inni sa'im mazatai inni sa'im ni mai azumi ne ni mai azumi ne hasoli sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallazi nafsi bi yadi hmm. na rinde da wanda yana ke hannunsa la khalufu fa bis sa'imi warin da yake fita daga bakin mai azumi atyabu inda Allah ta'ala min rihil misk shine yafi wato kanshi atyab daga kanshin miski turaren miski sannan yace yatruku ta'amahu wa sharaba mai azumi yana barin abincinsa da abin shansa wa shahwata da sha'awarsa min ajili saboda ni as-siyamu li Allah ta'ala ce azumi na wani wa ana ajzi bihi ni ne kuma zan yi sakayya akan wal hasanatu bi ashri amsalha alhali in mutum ya aiki nagari to za a ba shi lada goma ne amma banda azumi yace as-siyamu junna a wannan hadisi ya bayyana falal azumi cikin wayannan kalmomi da ya bayyana na farko yace as-siyamu don na azumi garkuwa ne garkuwa daga mai daga sabon Allah garkuwa daga zarmiya a cikin ɗabi'a ta ɗan adam na ci da sha da biyan bukata zarmiya ta sha'awa azumi yana dakile wannan ya yi wa mutum garkuwa kuma garkuwa daga wannan garkuwa ne daga wuta domin zarmiya wajen waɗannan kuma zai iya kai mutum neman lalle sai ka ci abin da kake so sai ka ci abin da kake sai ka biya bukata sai kuma ya kai mutum ya fada neman haram ko ba ka to kaga azumi zai wa mutum garkuwa ga barin fadawa cikin wuta saboda me yana tauye ko yana dakile zarmiyar sha'awa wanda kuma dama mun karanta a hadisi huffat aljannatu bil makari wa huffat annar bil shahwat an kewaye wuta da ababan da yake na sha'awa sha'awa aljanna kuma an kewaye ta da abin da yake zuciya ba ta so yana nauyi akan zuciya a ce kai kaza kai kaza shi wannan yana da nauyi amma wuta kuwa duk wata sha'awa za ga abubuwan sha'awa sha'awa na zuwa wata sun su suka fi dan adam zuciyarsa ta fi saukin karkata zuwa gare shi saboda annabsu ammaratun bisu ce ta karkata zuwa ga abin da yake mummuna to saboda haka azumi yana dakile irin wannan sha'awa wacce take iya jefa mutum cikin halaka shine asamu junna junna garkuwa ke da jim da nun da ta yana nufin shamaki abin da yake ba da kariya ko abin da ba a gani shi yasa aka ce wa aljanna aljanna saboda me ce abin nan shuke-shuken da ke cikin ta sun lullube har ma ba ka iya hango abu saboda abin nan ta yi duhu ki abin nan shuke shuke ta lullube ta kuma shi yasa aka ce wa ɗan taye ne janin saboda ana ganin shi ya buya a ba a ganin shi kuma aka ce wa aljani ne saboda ya buya ba a ganin shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala yarbus wala yaftu mana ya ka hadisin a takaice mana idan kana yawmu sawmi ahdikum kamar yadda yazo a cikin wata riwaya idan ɗayan ku yana azumi a ranar da yake azumi fala yalfus wala yaskhab a can kuma wala yajhal kada yayi rafatu shine batsa mana kalmomi na wanda su dace da da abin nan ba mutumin kirki kalmomi na batsa shine rafat da yake wala abin nan rafat a hajji fil hajji wala rafata wala fusuka wala jidala kaga rafas shine kalmomi na bata saboda haka mai azumi ba a so ya faɗa kalmomi marasa kyau sannan sai yace wala ya a nan ja'al yace kada yi wauta a can kuma yace wala yaskhab kada ya ya zamo mai kwarwa ake cewa ko mai ba in yana abu yana daga murya ha yana Eh ya to kama hayaniyar mai daga murya don zai abin zai tarin hayaniya yana kwarmato yana daga murya su shi ne a irin al'adar nan da ake a kasuwa hmm. an kashi ta kasuwa za a ga oh, ana ta hayaniya ba ba in baka iya ma sai an koya wani ta kwala ka duba sai tsakanin shago wani shago goma sha biyu amma yanayi mai shago goma sha biyu magana da shago <laughs> a kasuwa hmm. ka san kasuwa haka ake ko ba haka ke hayaniya to saboda haka mai azumi baya haka mai azumi yana da kamewa kuma ma dai ai dama musulmi ma ana so ya zamo mai kamewa wannan baya daga cikin sifa ta yabo irin wannan kwarmato da daga murya da hayaniya ba abin yabo bane kuma su yan birni suka dauka wai wannan wani irin gwanin cewa ne ko kuma shine birnin ai ta hayaniya ana daga murya ka zamo gentleman baka abin nan komai a jiki to mai azumi ba a so ya yi ne ya daga murya ko ya yi wauta la ya jihal ay la ya fa'alu shay'an min af'alil jahiliya kada ya abubuwa na jahilai na wauta mun gane ko a wata ruwa yake cewa wala yujadil kada ya yi jayayya kada ya yi jayayya li wai ni murhun qatala har ma in wani ya nemi fada da shi alqital yana nufin jayayya da fada shine alqital ba shi alqital da larabci ba wai shi an dau makami ba a zai iya zamowa ma mai da magana da abin da ce ce kuce in ya neme shi da wannan ausha tama ko ya aibanta shi ko ya aibanta shi mana ya faɗa masa kalmomi marasa kyau a watan wata riwaya yake cewa in sabahu ahadun idan wani ya zage shi sab shine zage duk da cewa in an ce sab ba zage irin na Hausa ba uwa ka ka ba a'a ana nufin aibantawa yana iya shiga sab aibantawa ya gaya maka wata magana ta aibi yana ya aibanta ka don ya fusata ka in yi maka haka sai a wutarwa ce au marahu ko ya yi jayayya da kai mira ya dinga jayayya da kai da jidali in yi haka to kada ka mayan masa da martani ka ce da shi in sa'in fa ne kul in sa'in ma fasir har so biye ce ka ce ina azumi ina azumi ni ba na yin wauta kar ka mayan masa da martani domin mai azumi ana so ya zama yana da kamala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa wallabi nafsi biye da ya rantsuwa hmm. ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa na rai manzo Allah ta asami rantsuwa kuma kaga duk abin da ma'aikin Allah ya rantse a kai babban al'amari ya ce ya rantse na rantse da wanda raina ke hannunsa da khalufu fa misfa'il warin da yake bakin mai azumi aka ce saboda ya yi ni bai ci ba al'ada dama haka ce in dai ka dade baka ci ba to za ga mutum bakinsa yana wani yawa abin nan mara daɗi san sani mara daɗi to in wannan jima'ikin Allah sallallahu salama ya ce wannan warin da yake fita daga bakin mai azumi ya ce abdu yabu inda Allah ta'ala min rahim shi ya fi kanshi a wajen Allah ta'ala fiye da kanshin almiski fiye da kanshin almiski yana ce ranar alkiyama ke yana nufin ranar alkiyama wannan daga cikin falalar azumi shine mai wanda yake azumi zai tashi ranar alkiyama yana kanshi a madadin da ya yi na haƙuri a duniya har bakinsa ya yi waje sai ya tashi yana kanshi a lahira kamar yadda ya zo a cikin hadisin wanda aka kashe a wajen jihadi ya ce addamu allaunu launu addam wa rehu rehu zai tashi da jini a jikinsa ga launi na jini amma kai na kanshin almiki saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya falalar yin haƙuri da yin azumi cewa wanda ya haƙura ya azumi har ya kai ga irin wannan matakin na cewa cikinsa ba komai bakinsa yana ah, wari musamman wanda ya kai kawo koya ya abin nan kaga dole zai yi irin wannan warin to a ranar kiyama zai tashi yana karshi a madadin wannan warin sannan sai yake cewa ya turku ta'amahu wa sharabahu wa shahwata ya faɗi dalili na wannan falalar da ya samu yace mutum yana barin mai azumi yana barin ci da sha da sha'awarsa min ajili wannan kar kuma hadisi ne ko ci dalili na ji Allah ta'ala sai yace asiyamu li azmi na wani wa ana ajzi bihi ni kuma zan yi sakayya da shi yace wal hasanatu bi ashri amsalha ma'ana ina sakayya da Allah ta'ala aiki na gari inin kalada goma amma banda azumi amma banda azumi kaga sai yace ya faɗi ladan da ake bayarwa na rubu ayyuka in kai abu ɗaya Allah ya baka lada goma ya ninka ma zuwa ɗari bakwai amma ban da azumi domin shi azumi ya bashi a dunkule a saumu li wa ana bi ni zan yi sakayya ga wanda ya azumi ma'ana sai ka je kiyama za a ga irin ladan da Allah zai baka a wannan hadisi ga fa'idoji da muka samu masu yawa a ciki daga ciki akwai cewa azumi sababi ne na ba da kariya daga fadawa cikin mai cikin abin da Allah baya domin dama dan adam abin da yake halakar da shi sha'awar sa dabi'ar dan adam an yi shi da sha'awa na ci da sha da biyar bukata to kuma wannan ne dama tarkon da iblis zai dana maka a samu wata yar dama shi kenan sai a zarme a kasa danne sha'awar to in mutum yana yin azumi allah ta'ala zai taimake shi ya magance wannan sha'awa wacce za ta iya kai shi zuwa ga halaka shi yasa ma hatta za mu karanta hadisi nan gaba wanda manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa matasa cewa ya ma'ashar shabab man istata balle ya falyatazawwaj wanda yake da taron matasa ya ko taron matasa wanda yake da dama yake da iko yin aure ya aure sai ce ne Fa man lam yastati fa alayhi bisawm wanda bai da halin aure ya yawaita azumi sai ce fa innahu lahu wija kaga azumi zai bashi kariya ga danne wannan sha'awar ta ah, to saboda haka wannan yana cikin falla azumi kariya ce daga garkuwa daga wuta ma'ana sababin da zai jefa mutum wuta azumi yana kare daga wannan sababin shine na zarmiya a cikin sha'awa sannan manzo Allah sallallahu ya faɗi ladubba da ya kamata mai azumi ya ladabtu da su sune ne ita idan kana yawmu a jikin fala yarfus wala yajhal kada ya yi rafasu kada ya yi jahilci dabi'ar mutane suna da maganganu marasa ba na abin nan ba maganganu na batsa da irin waɗannan maganganu marasa kyau to sai mutum ya kame bakinsa mm. kada ya yi wannan ya zamo ya kame bakinsa ya ladabtu da ladabi na mai azumi tunda dama an faɗa mana hikimar azumi la'allakum ta takawa kuma shine kamewa ga barin sabon Allah tsayawa iyakokin Allah to da haka mai azumi ana so ya kame fala yarfus sannan wala halka da yi wauta ah, arrafa duk wata kalma mummuna shi yasa za mu je karanta hadisi nan gaba kaɗan da yake cewa mallam yadda kaula zuri wal amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada wa sharaba wanda bai bar magana zurba da aiki da zurba to Allah baya bukata ma ya bar cin sa da sha da ake na ana bukatar mai azumi ya kame gabarin waɗannan abubuwa kada ya wauta shine irin al'adar mutane ka san da yake an ɗabi'antu da wata ɗabi'a wai burgewa kar ka ɗaga kafa in mutum ya abin nan take sai ji an kama hayaniya an da zage zage a wannan ba burgewa ba ce kamewa da haƙuri shine birgewa in wani ya bata maka kai masa abin da kai ba daidai ba ne ya ce ya haƙuri shi kenan magana ta wuce ko kuma ya nuna wauta to kai kai wauta karka biye masa da wauta don kai haka baka zama kamili ba cikin makarimul akhlaq shine kamewa gaban wauta ba birgiya ba ce yin wauta kamar yanzu al'adar wasu ne suna ganin yin wauta birgiya ce ka yi hayaniya ka yi zage-zage ka yi a wannan ba wannan rashin kamala ne rashin kamala ne ko da an bata ma kuma da an ma ba daidai ba ka nemi ka ta hanyar kamala ta hanya mai kyau ba wai da zage-zage da wasu abubuwa marasa kyau musamman kuma ga mai azumi wanda za ga yana azumin ma amma babu bambanci to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cikin ladabin mai azumi shine kada ya wauta kuma har ma yake cewa in ma wani ya neme shi da fada yake da shi inni sa'im inni sa'ni mai azumi ni mai azumi ba na yin wauta ba na yin fada ba na zagi sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yau mai azumi albishir da cewa wannan warin da yake fita daga bakin mai azumi a duniya to eh, fihi thawab li khaluf zai samu lada ladan shine Allah zai musanya masa wannan warin da kanshi an gani da kanshi a ranar alkiyama sannan Allah ya bayyana dalilin da ya sa ya ce azumi wato a tsawon wa ana ajiyar bihi Allah ya ce azumi yana daga cikin ibadar da ko kuma shi ne ibadar da Allah ya alkawari zai isa kaiya ba tare da irtigewa ba domin ya ce alhassanatu bi Amsa amsalha in mutum aiki na kwarai za a ba shi lada goma amma ban da azumi ya ce ni zan yi sakayya da azumi daga wannan kwadaitarwa ce da yawan yin azumi saboda alherin da yake ci kuma izafar azumi zuwa ga Allah ta'ala izafa ce ta girma wannan ibada azumi ibada ce mai girma har Allah ya ce na shi ne a gani dukkan ibada Allah ake wa amma ya ware azumi domin ya nuna girman wannan ibada ta azumi malaki bab ar-rayyan lisa'imina babin da yake bayanin wata kofa a aljanna sunan ta rayyan wanda aka yi ajiye ta domin masu azumi shiga daga wannan kofa don girma masu ma'ana masu azumi an ware musu kofa a ranar alkiyama masu yawan azumi cewa za su shiga ta wannan kofa ta rayyan ah, kowa da irin abin nan baiwar da Allah yake masa wani Allah ya masa baiwa ta sallah ba ya jin wahalar sallah zai ta sallah zai ta sallah wani kuma azumi ya jin wahalar azumi wani kuma ba ya jin wahalar sadaka da kyauta ya jin a zai yi yi kowa da irin ibadar da ta zama mata jiki to kowa a ranar alkiyama Allah zai shigar da shi aljanna ta kofar wannan ibada ta kofar kamar yadda zamu gani kowace ibada an ware mata kofa domin girmama su wannan ibada to masu azumi kofar da aka girmama su da ita a ranar kiyama ko za a girma masu ce kofar riya al-sa'd radiyallahu ta'ala anhu mala yaka hadithu sa'd eh, ibn sa'd as-sa'idi Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna fil jannati baban lalle a cikin aljanna akwai wata kofa fil jannati baba fil janna a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu ar-rayyan ana ta da wannan kofa ar-rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamah rana al-qiyama masu azumi za ta shiga ta wannan kofa la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu babu wanda za a kyale ya shiga aljanna ta wannan kofa sai masu azumi yuqalu za a ce ai kira a ce aina sa'imuna ina masu azumi fa yaqumuna sai su miƙe su taho kenan la yadkhul minhu ahad ghayru su kadai za a ba wa dama su shiga kuma ka san ranar kiyama babu dai abin nan ba zagaye ko dabara ka ce kai ma ba zai yi dabara shiga cikin su ila <laughs> in baka daga cikin su baka daga cikin su sai kai hakuri su kadai za a ba dama yawa ka gaba yadda za ka yi maka tashi kai a ranar kiyama ka san ba ba ka cikin kace za ka <laughs> za ka lade ka bar ka bi sa baya kai ba za ka fara ba a'a masu azumi kadai za su yi. su za su tafi an yi kira in sun shiga kuma a rufe kofar domin ya ce fa'iza dakalu ughliqa in sun shiga sai a rufe kofar ya ce falam yadkhul minhu ahad ba wanda zai shiga ta wannan kofa sai kadai masu azumi sai kadai masu azumi wannan yana cikin falalar azumi a ce an ware wannan ibada kofa a kiyama ta musamman da za a shiga daga wannan kofa to kaga wannan shi ma yana nuna falalar ibada ta azumi cewa ibada ce mai girma sai da aka wannan koba ta arrayyan arrayyan kuma rayyan daga arrayu ne shayarwa mana kofar da za a shayar da masu azumi domin a duniya mutum yana yana haƙoyi ga barin ci da sha kuma karka manta shan ya fi damuwa tsaye da mai ba ce kofa wanda ya bar azumi ya ci ba a'a aka ce saboda bukatar sha din ta fi yawa fiye da bukatar ce shi yasa sai aka ambace cewa kofar masu azumi ma'ana sun kame gaba da sha don mutum yana yi rayuwa ya sha kadai ba tare da ya ci ba yana daukar lokaci mai tsayi to saboda haka shi yasa aka ambaci wannan kofar da sunan kofar arrayyar wato mubalaga ce ta shayarwa wanda za a shayar da su akwai riwaya ta zo duk wanda ya zo wannan kofa sai an shayar da shi ma kafin ya shiga shayarwar da in ya sha ba zai kuma yin kishi ba har abada ya gama da kishi gaba daya ba shi ba gishi dindindin har abada to saboda haka masu azumi za a ba wannan eh, abin nan girmamawa su shiga ta kofa arrayyan sannan sai ke cewa babu wanda zai shiga in ba su ba domin a nuna maka su kadai aka ware wannan kofa wani hadisi ya nuna yana nuna girman falala ibada azumi sannan da kuma girmama da za a yi wa masu azumin marana alkiyama ta yadda za a kiraye su aina sa'imuna mm. musamman za a kira su ina masu azumi su za a ce zo shiga wannan kofar kaga wannan kira ne girmawa sannan waya nuna mana akwai kofofi a aljanna ko dama manzo Allah ya gaya mana ko cewa idan mutum ya alwala sannan ya yi addu'a Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni fa inna la ilaha illa wahdahu la sharika lahu waj'alni min al-mu'minin abin nan sai ce futi adlahu ababu aljannati samaniya yadkhul min yi sha za a buɗe masa kofar aljanna guda nawa takwas ya shiga ta wanda iso to ba iya takwas din ne nan an ambaci takwas ne ga wancan za a bude amma nan ga wata tsarin kofa tawa arrayyan kofar masu azumi ita ma kofa ce ita ma ce da aka ware musamman saboda masu azumi sai hadisi na gaba na bi huraira radiyallahu ta'ala anhu eh, hadisi abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man anfaka zawjaini fi sabilillah eh. wanda ya ciyar da dangin dukiya guda biyu zawjaini dangin dukiya guda biyu fi sabilillah saboda Allah an ce fi sabilillah saboda ɗaukaka addinin Allah saboda jihadi shine fi sabilillah ya ciyar da dukiya kala biyu nau'i biyu na dukiya Rana alkiyama nudiya min abwabil janna za a kiraye shi ta kofofin aljanna ta wace kofa a ai ta fitar ƙofar. bari ka ji akwai kai kofofi aka ci abwab tana da kofofin aljanna shi wannan za a kiraye shi ta ina ko ina yana jin ana ana sunansa yana yana fita ana kira ya abdullah a ce ya bawan Allah ya wani amadu nan tukunta domin za a sai an yi saboda kada a samu komai sai an yi lakabinka da hinkiyarka don ma kada wani ya ce mishi aiki sai an ambaci kowa ka san da kai aiki yawa a kira ka a ce hada khair zo ga alheri zo ga alheri ka yi alheri ka zo ka karbi alheri faman kana min ahli salati sannan kuma ma abota sallah doyayya min babin ka kaji kai akwai kofar as-sala ma abota sallah za a kira ta kofar sallah wa man kana min al-jihadi wanda shi kuma ya cire kansa kalli ya fita jihadi do ya min babin jihadi za a kira shi ma ta kofar jihadi wa man kana min ahli siyami ma abota azumi do babin rayyan za a kira ta kofar ar-rayyan wa man kana min sadaqati ma abota sadaka iya min babin sadaqa za a kira ta kofar sadaka mun samu karin kokoki Eh, ba iyakar su jiran ba tana da yawa eh. to bari mu ji bari mu ji mu gama hadisin mu in ya hada duba to gashi wanda aka fara an bato ya hada su wanda shi kadai ne in yayi wannan aikin ciyar da dukiya fi sabilillah ita ce ta game duk wannan abubuwa wannan ya nuna maka alherin in Allah ya ma arziki ya maka ne ba ta aljanna ko ba ko kofofin aljanna ma duka za a yi kira da wajen dai ka ciyar da dukiyarka don ɗaukaka addinin Allah to a ranar alkiyama ba magana ake ta sallah ba ko azumi ba ko abin nan sadaka ba ko mai tun da dai ka ciyar da su ko ina ma za a kiraye kai sunan ka zai fita a kowace kofar kuma in kana da sallah kana da azumi kana da rago ayyuka kuma za a je a maimaita sunan ka a wancan sai ka zaɓi wata ga dama sai ka darje za ka shiga ta inda kake so fakala abubakarin sai da na abubakar zai yake cewa Allah kara masa yadda bai abi an ta umi ya rasulullah ina fansar ka ya ma'aikin Allah da mahaifana mahaifina da mahaifiyata ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darura ma ala man du'iya babu laifi darura babu matsala ga wanda aka kiraye shi ta daya daga cikin waɗannan kobobi tunda ai an kira ka ta dai kofar dama me matsalarka inda ka ji sunanka can kana ba ko ba haka ba yace wanda aka kiraye shi ta ɗaya daga cikin kofin nan ma ala man doya min tilkal abwab min darura daga wannan kofofin inda aka kira ka baka da matsala baka da damuwa sai ka je inda aka kira ka to amma dalilin da ya sa wannan shi kamar shimfiɗa ce sai ce fa hal yuda ahadun min tilkal abwab kulliha amma akwai wanda in kofa ɗaya aka kira ka dama ai ba ka da matsala can za ka ne to amma shin akwai wanda za a kiraye sunansa ta duk wannan kofofin kala na abu ma'aikin Allah ce eh, yi akwai wa arzu an na minu ina fata ma kana cikin saboda duk abin da za a yi na alheri yana da rabuwa ka duba dai dukiyar da ya ciyar tun farko <coughs> a ƙarshe ma dai me yayi tun ana bayarwa ma yi ɗiba duma ya kai ce ga ta magaba da ya bayar to kaga an gama fi sabilillah sannan kuma ba kai magana sallah da azumi ba sai na abubakar da sauran ayyuka saboda haka yana cin wanda za a kira ta sunan shi ta duk wannan kofofin duk wannan kofofin wannan hadisi kamar da magani yana bayyana falalar azumi har yanzu dai yana gaya mana akwai kofa ta arrayyan ga waɗanda ranar alkiyama suka je da azumi za a kira shi da wannan koma. a farko ban man faka zaujaini wanda ya ce da dukiya kala biyu zaujaini nau'i biyu dangin dukiya iri biyu yani an din jinsi. wato biyu na jinsi sun ji wasu malamai ya ce yadda biyu na jinsi kamar ba da raƙumi da raƙuma an gani ya ba da gode ya ba da doki don a yi ne fi sabirillah an gani ko in ji ah, malai ke cewa ana nufin jinsi ma'ana ya ba da abu biyu na jinsi kamar yadda nuna ga misali wasu wani suka ce a'a ya ba da kala biyu na dukiya ya ciyar da zinari da azurfa ko ya ba da rakumi ya ba da godiya ko ya ba da rakumi ya ba da abin nan abin nan abin nan doki alfadari ko makamancin haka dai wanda za a je a yi jihadiya an gane ko ya ba da abu biyu ya ciyar da dukiya kala biyu an gane ko yace fi sabilillah dan neman idan Allah dan ɗaukaka addinin Allah iya min abwabil janna kaga shi wannan malami suna cewa shi wanda yi wannan an ware wannan aikin da cewa wanda yi wannan tuta ko ina ma za a kira shi a gidan aljanna saboda yana cikin mafiya ɗaukaka cikin ayyukan da mutum zai yi don ya samu ainihin lada da shiga aljanna ta ko ina an gane ko sannan kuma sai aka ware ragowar ayyuka aka ware aka ce fa makamin ahlus sala akwai masu sallah akwai masu azumi akwai masu sadaka to kowanne mai sallah zai iya min babu sala akwai kofar da aka ware ta masu sallah akwai kofar da aka ware ta masu azumi ita ce arrayyan ita kan sunanta ma arrayyan domin shayarwa ake nufi wanda za a shayar da su sai to min kamin ahlul jihadi wanda ya je ya fuskanci abokan gaba don ya kare addinin Allah ya tsare iyakokin musulmi ga wannan shi ma akwai kofar masu jihadi yawa aikin sai zamo ya fi yawa a bangaren jihadi ko kuma sadaka haka dai kowane mai aiki yana da kofar da za a kira shi ta wannan kofa domin ya shiga aljanna sai na bakar Allah ya kara masa yadda da ya ji wannan sai ya mamaki ya ce to in dai aka kira ka ta kofa daya ai ba ka da matsala ma ala man du'iya min tilka abuwa sun min na kira ka daga kofa cikin kofofin na ai ka da damuwa ko ba haka ba da hmm. yake amma za a kira wani ta dukkan waɗannan kofofin za a kira wani ta dukkan waɗannan kofofin akwai wanda aikinsa ya game waɗannan ayyuka dun hmm. shi kwarai da gaske akwai hmm. wannan illa dai ba dole su yawa ba a cikin mutane ko ba haka eh, wannan kuma dama sai wanda Allah ya yi wa tauhidi a ce mutum Allah ya masa rabo da yawan sallah ko da yawan azumi ko da yawan sadaka ko da yawan wasu ayyuka cikin ayyukan alkhairi to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar wa sayyidina Abubakar cewa yana cikin wadannan za a kira sunayensu ta dukkanin waɗannan kofofi wannan hadisi kamar yadda malami ka yana bayanin falalar azumi daga cikin falalar shine ware wannan kofa ga masu azumi kuma yana nuna infaki fi sabilillah yana cikin afdalu al'amal ka ciyar da dukiya don ɗaukaka addinin Allah wannan yana cikin musu ya girma cikin ayyuka domin a ranar alkiyama za a baka lada ma'ana a kiraye ka aljannar ma sai ka zama kofar da zaka shiga an gane ku sannan sai na bakar radiyallahu ta'ala wanda yana nuna darajarsa da matsayinsa cewa manzo Allah ya masa shaida sallallahu alaihi wasallam cewa za a kiraye ka dukkan waɗannan hohofi da dukkan waɗannan hohofi مالك باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا باب إنك هل يقال رمضان شن ذاك شيء أي رمضان يازو كوكما شهر رمضان وشهر رمضان يازو كوبا تيكا تكاشي شهر با قوي رمضان كو شهر رمضان كا إيه فتا ومن رأى كله واسعا كوكما أدوة كفتا ياي دوة كفتا yayi me yasa malaika wannan babi na ba shi bane ne rubuwa da sai guda biyu wace akwai da guda biyu ba a karasa ba wa an radiyallahu ta'ala anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi a idza ja'a ramadan futihat abwabul janna kwarai da gaske wa fi riwaya kala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين a wani littafin an masa babi a wani littafin an haɗe da wancan shi ya eh, eh, haka ne a wani littafin an masa babi wani littafin kuma an haɗe da wancan babin ya wa an da gabi wurare Allah ya masa yadda amma a wannan abin nan ɗin ne mu ya yi babi a namu eh, ya ce hajji kazo ramazan Eh, shin za a ce ramadan ko wata ramadan shi ne ka hadisan shi ya ka hadisan mana kowane ka faɗa ya yi mawamin ra'a kullahu wasi'an akwai malaman da suka ce ba a cewa ramadan kaɗai sai dai shaharu ramadan saboda Allah cewa ya shaharu ramadan zila fi hil qur'an haka Allah ya ce saboda haka sai ce abinda Allah ya faɗa shi za a ce shahar ramadan to amma an kawo kuma hadisai da aka ambace ramadan ba tare da an yi gina ba shahar ga sunan ma za mu karanta sai yace saboda haka wasu malamai suka ce duk wanda ka faɗa dai ko ka ce shahru ramadan ko ka ce ramadan an gane duk wanda ka faɗa babu damuwa duk wanda ka faɗa babu damuwa wa anu daga zuraira Allah ya kara masa yadda annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jaa ramadanu futihat abwabul janna sai ta zo za a bude kofofin aljanna وفي رواية وترواية عنه دقى أبي هريرة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا دخل شهر رمضان إذا وتر رمضان يشقو فتحت أبواب السماء ذا أبود قفوف سما وغلقت أبواب جهنم ذا أررف قفوف جهنم وتا وسلسلة الشياطين وما ذا أحدث دوري شيطان a wannan babin da malam yana cewa wasu malamai suna ganin in za a faɗi ramadana sai an jingina wata a ce shaharu ramadan wani suka ce a'a ba sai an ce shaharu ba an ce ramadana ma yayi to ai kaga wannan hadisin abu huraira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a na farkon ya ambaci me ramazan annabin ya ambaci shaharu ramazan kaga ya nuna ana iya faɗa kowanne mm. ana iya faɗa ko ka ce shaharu ramazan ko ka ce ko ka ce ramadan dai ya halatta dai ya halatta to ya kawo hadisin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ah, idza dakhala ramadan ko idza hmm. jaa ramadan na farkon idza jaa ramadan in hmm. ramadana yazo hmm. ma'ana watan ya shigo futihat abwabu aljanna za a bude kofofin aljanna a wannan riwaya ta bace futihat yace idza dakhala shahru ramadan in wata ramadana ya shigo futihat da abin nan shadda da mubalaga za a ko kofofin aljanna futihat abwabu aljanna as-sama anan as-sama kaga a cikin yafar salama sama da yana nufin aljanna kofin sama yana nufin kofin aljanna domin aljanna a ina take a sama take yasa sai aka ce futihat abwabu sama za a bude kofofin sama yana nufin kofofin aljanna sannan sai ce hulkat abwabu a jahannam za a rarrafe kofofin wutar jahannam a gaggarke su ba za a bude ba har sai ramadana ya wuce wa kullu kat abwabu jahannam za a rufe kofofin wutar jahannam mana kaga an rufe kofar kenan an bude kofar rahama din mai son ya tuba ya tuba yanzu kan ba ma bacin sabo ba bacin shiga wuta tunda an rufe kofar bai kamata a ce mutum an masa wannan karamci shi kuma ya kau da kai ba ya kamata a ce godiya tunda Allah ya rufe kofofin wuta ya bude aljanna me yake nufi kenan ana kira a zo a shiga aljanna kofar wuta kuma an rufe ba a daina aikin da za a shiga domin an ma rufe kofarta an ma rufe kofofin wuce din sannan sai yace wa sulsilat ash-shayatin a wata rewa wa suffidat ash-shayatin sulsilat ma'ana shedanu za a tattamke su cikin sarka shine sulsilat daga silsila za a tattamke su cikin mai cikin sarka al-ulaini Allah ya masa rahama yace yahtamil an yakuna al-murad anna ash-shayatin ko as-sama ko dai ana nufin shedanu ba kowanne ba a'a masu satan ji din nan su za a daddaure ba su ba satanci ko kuma a'a hadisi ya zo yana cewa wanda za a daddaure su ne maradatul jin domin ya ce na kana awwalu su min shahr ramadana suffidat ash-shayatin maradat al-jin idan ramadana kwanan farko ya shigo za a daddaure marada wato yan tawaye masu taurin kai hmm. wato kangararru cikin hmm. shedanu su za a daddaure hmm. a wata riwaya wa gallu fihi maradat aljin za a za a sanya a kokumi a sarka abin nan kangararru daga cikin ainihin shaytanu shine tafsir din shine abin nan din izlal din shine kuma tasalsul din ko kuma abin nan abin nan sa su a cikin eh, wasul silat kowanne an faɗa ana maimaitawa duk abu da yake ne saboda me saboda shaytanu suna cutar da ɗan adam to sai a tsare su idan ramadana ya zo a hana su wa malamai sun yi magana akan menene ake nufi da ana daddaure shedanu malamai suka ce ma'anarsa shine dai an bayyana marada gararru daga cikin shedan su za a tattamce a daddaure sannan kuma a ragowar shedanun wanda yake ba gararru ba kaga ana iya barin su ke tunda an ayyana waɗanda za a tattamke malamai suka ce idan wani ya yi da'awar cewa to ai kuma gashi ba shi ana sabo ce eh dama ai annabtu amma da sun bisu shi dan adam ai ba shi danu kadai suke a dinniyar da shi ba ta zuciyarsa da yake biye mata akan sabo in dai ba ya yake ta ba to ai zai iya fadawa cikin sabo su kuma shedanu dama tun zira suke yi tun zira suke yi domin ya ci gaba da aikata abin da yake na sabo wannan hadisi kamar yadda muka gani yana bayyana cewa kana iya cewa shahar ramadana kana iya cewa ramadan ko da ba tare da shahar ba kuma yana bayyana falalar abin da ke cikin wannan wata na cewa idan ramadana ya shigo ana bude kofofin aljanna ana rufe kofofin wuta dan a kira bayi zuwa ga aljanna kuma a nuna musu cewa su tuba zuwa ga Allah tunda an rufe kofar wuta wannan yana daga cikin girman rahmar Allah tabaraka wa ta'ala da falalarsa ga wannan al'umma ta yadda ya ba su wannan wata mai albarka wanda a cikinsa ake ɗaɗɗaure kan kangararru kuma ake a buɗe ƙofofin aljanna sannan kuma ake kira zuwa ga rahama zuwa ga rahama Allah ta'ala ya ba mu dacewa duba da lokaci zamu dakata a wannan hadisi insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu dora akan hadisin abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya amfana da mu ki daya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya ya ba mu shugabanni na gari ya ubangiji wannan kasa ta mu ta Najeriya ya Allah ka yaye mana dukkan damuwa ka ba mu gabani na kwarai ya Allah ka yaye mana dukkan abin da yake damu ka amintar da mu Allah ka tsere mana addininmu ka kare mana imaninmu ka ba mu kyakkyawan ƙarshe dukkan bukatunmu na alkhairi ya Allah ka tabbatar mana abin da muke so ya Allah kare mu daga gari shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin